أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نسله من ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعله ثم جعل نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 masallacin sarkin kaji alhaji da muhammadu naira a cikin wannan unguwa mai albarka sabon garin bariki domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa suna roƙon allah ya shige muna idan ba a manta ba yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a jiya allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tsadarce mu da wato kammala wannan sura mai albarka suratul baqara Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da ke cikinta an gaya mana hukunce-hukunce na shari'a da tsare-tsare da dokoki da musulunci ya tsara abin da ya rage gare mu kawai shine mai iya ƙoƙarinmu wajen magacewa mun yi aiki da waɗannan ababen yau insha Allahu za mu shiga wannan sura da albarka wato suratu ali imran wannan sura ana kiranta suratu ali imran wato wannan sura shine ake kiranta da shi wato suratu ali imran ita ce surar da za mu yi karatu wannan sura malamai suka ce sun yi hadhihi suratul karima bi suratul ali imran wato wannan sura an kira yadda da suna suratu ali imran lima fiha min zikir usratul ali imrana wa fadliha saboda abin da ke cikin surar na ambaton Famili na ali Ibrana da kuma falalar wannan family na shi wani famili ne da Allah ya samu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba musu albarka to ana so a ba mu labarin wannan famili na wato imrana Malai ce, wa kada ja a zikir imrana ambaton imrana ya zo fi yin sura a cikin wannan sura an ambaci imrana marlataini har sau biyu an ambace shi marlataini sau biyu fi ayataini mutataliyaini a cikin ayoyi guda biyu wayanda suke jere Allah ya ambaci Ali Imran ايوه سوني عند الله بإذن الله اصطفى ادم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذا منذ ita wannan sura kamar da na ambata malamai suka yi magana sun ce an ambaci wato ali imran har sau biyu a cikin wannan sura din saboda nuna darajar sa da matsayinsa da kuma girman wannan familin nashi Allah ce inna Allah tafa Adam wa Nuha sai shi wa ala Imran kun ga wuri daya wuri na biyu Allah ya ce istalat imra'atu Imrana haka an ce Imrana an ambace shi hasu wannan daraja ce kuma matsayi malaman tafsiri suka ce ya zo a hadisi sunan wannan sura da ya zo a cikin hadisi wasabanta tasmiyati ha bi hadha ismi an batanta da wannan suna na ali imran ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima a darajar buhari cikin abin da imamul buhari ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa da imamu muslim shi ma a cikin ingantaccen littafinsa a cikin hadisin nawasu ibn sam'an cikin hadisin nawasu ibn sam'ana alkilabi Allah ya kara musu yace sami an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na ji annabin rahama Ira da Aminta Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa yi wuta bil ƙur'ani yawon qiyama za a zo da Alƙur'ani ranar alkiyama sannan wahalahu kuma za a zo da ma'abuta karatun ƙur'ani, duk mutumin da ke yawan muraja a ƙur'ani yana yawan karanta shi to za a zo da Alƙur'ani kuma za a zo da mutanen ƙur'ani. alarammomi da ɗalibansu ko su ne mutanen ƙur'ani iyalin ƙur'ani ma'abuta ƙur'ani to za a zo da su allazi na kanu ya amalo na amma wa ba wai kawai haddarcewa ba don mutum ya ce sai ya hada da aiki ce sa ka ce allazi na kanu ya amalo na bi ma'abuta ƙur'ani su ne masu karanta ƙur'ani suna hardasa kuma suna aiki da abin da ke cikinsa za a zo da su taqaddamu suratul baqara wa ali imran suratul baqara da ali imran suke shigewa gaba kamar yadda kisa idan gwamna zai na wani wuri ana sa wannan mota mai jiniya tana jiniya wadda ka nuna cewa ga gwamna nan ta ko ga sarki nan ta ko ga wani babban nan ta a duniya to ita suratul baqara da ala imrana su suke zuwa suna gyara hanya wanda ana nuna cewa wanda zai zo ɗin nan babban mutum Kunga a cikin wannan akwai ababe guda biyu a cikin wannan hadisi abu na farko wannan hadisi cikinsa an ambata mana ala imrana sannan abu na biyu a cikin wannan hadisin an gaya mana falalar wato suratu ali imran tunda tana daga cikin surori da ita da bakara surori ne guda biyu duk mutumin da Allah ya sa yana yawan karanta alqur'ani yana yawan muraji'arsa, kuma yana aiki da shi namiji ne ko mace duk wanda ya kula to ya hanka je kiyama suratul baqara da ali imrana su shige shige masa gaba su masa jagoranci sai aljanna Allah ka ba mu aljanna to wannan yana daga cikin falalarta mu malamin sun ce yana nuna a hadisi ma an ambaci sunanta da suratu ala imran to ita wannan sura madaniya ce kuma an ce cikin surorin madina wato tana daga cikin dogayen surori daga cikin surori madaniya damun kusa idan an ce sura madaniya malamai suka ce sura da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya riga ya yi hijira wannan surar tana daga cikin surorin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya yi hijira la'alla yana madina ne ko yana kan hanyar ta madina aka saukar da ita wahiyar ne a tani aya ita wannan surar tana da ayoyi ɗari biyu. ayoyinta gaba ɗaya aya ɗari biyu. wa mazuwa har da isi babban abin da surar ta mayar da hankali a kai kuwa hujjajun wajadalun ma'al kufarin minal mashirki ita wannan surar tana kawo hujja ne da kuma jayayya tare da kafirai wayanda suke mushrikai duk wani kafiri mushiriki, to wannan sura tana kokarin ta kawo masa hujja cewa abin da yake akai ba abin kwarai bane kuma shi ba kowa bane a gurin Allah daman wasu ne da ake kira na saran najaran suka zo wurin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna jayayya cewa ai annabi Isa ya cancanta a kira shi Allah kuma ya dace a ce ya zama ɗan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to don mu suka ce dalilin da yasa ya kamata ya zama Allah saboda yana rayar da matattu kenan yana aiki irin aikin Allah to kenan shi ma Allah ne to don ni kuka ce dan Allah ne suka ce saboda ya zo duniya ba tare da uba ba to shi ya ba ya dama ya zama dan Allah kuma sannan Allah ya ce wa ruhun min eh Allah ya ce ruhi ne daga gare shi to idan an ga ce wada daga wada kenan wani fati ne wani yanki ne nashi aka diba aka yi da wannan su suka kawo hujja suna ganin cewa annabi Isa Allah ne ko kuma dan Allah ne to wannan maganganun su ne ita wannan sura ta zo ta rushe ta kawo musu hujja kuma ta yi jayayya da su don su gane cewa abin da suke akai ƙarya ne ba gaskiya ba ne wa nafarin lishibahatin lati ta bambana ta motsa Alman Harifa, sannan kuma surar za ta kore zuwa ga shabuhohi wannan da ƙudurce-ƙudurcen su karkatattu sun ga kwanta suna da miyagun aƙidu wayanda suka kulle to surar za ta kora waɗannan shubuhohin da tabbatar da abin da a gaskiya kuma surar za ta yi bayanin hakikanin tauhidin musulunci menene tauhidi babu yadda za a iya cewa kana da tauhidi sai ka tabbatar da abin nan da surar ta karanta kuma surar tana magana akan wa ma ta'allaku bi zalika min al-qiyad al-umur liman ata Allah tana magana akan abin da ke da alaka da wannan abin da ke da alaka da shi na jayuwar al’abura ga duk wanda shi ɗa'a ga Allah duk wanda ya ce Allah ya ce ma Allah ya ce wa biyayya to ba zai dawo ya kama jayayya da Allah in dai ke ta Allah ce kuma Allah amuna wakki to idan an ce Allah ya ce a yi gabas kawai kama hanya ɗaya zaki idan an ce Allah ya ce a zauna ba ki tsayawa ki tambaya ki ce to wai mu yace a zauna ko ko ki ce to wai mun ka zauna ni za mu samu wannan shi kira kafirci amma abinda a musulunci idan Allah ya bada umarni kawai ka bi sannan idan yayi hali kuma ka hali to duka surar tana magana akan wannan wa min zalika surar na magana akan ma yata'allaqu bil maghazi wal jihad fi sabilillah abin da ke da alaka da yaƙe-yaƙe da jihadi saboda Allah wa adamin hali haliman asa'a wata ba ahwa da kuma rashin jayuwarsa zuwa ga duk wanda ya saba ma Allah ya bi son zuciyarsa duk wanda ya saba ma Allah yake aiki da son zuciya wannan ba akan hanyar kware yake wa na wa as-sura kuma ita wannan sura ta ƙunshi, wato al-hadith an ba'd al-ahkam ash-shar'iyya ta kunshi bayani akan wasu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ka fardiyatul jihad kamar farlancin jihadi suna za ta yi bayani akan cewa jihadi farilla wa umurun riba kuma suna za ta yi magana akan wasu al'amuran da suke da alaka da riba wa hukumu mali zakat kuma suna za ta yi magana akan hukuncin wanda baya ba da zakka kama ta haddasa an gaza wata badari kamar yadda surar za ta yi magana akan yakin badar da yakin uhudu wa zarbul amsal lil kuffar kuma surar za ta buga misali ga kafirai bima hasala fihi ma ga abin da ya faru gare su a yakin badar da yakin uhud wa amara al bi fada'il al kuma surar za ta umarci musulmi su yi riko da ayyuka masu falala min bazalul mal na bayar da dukiyarsu fi mawasa atar umma wajen taimaka ma ƴan uwansu musulmi taimakon juna ba da tallafi ga juna agaza ma juna wal insan da kuma kyautatawa zuwa ga ƴan uwansu musulmi wa tarkul kuma surar za ta yi magana akan barin yin rowa sannan wa mazammatur riba kuma surar za ta yi magana akan zargin riba وختمت السورة بآيات التفجير فيما في ملكوت الله sannan kuma sura ƙarshe za ta zai muna da jan hankalinmu a kan mu lura da wato mu yi tunani a cikin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin duniya baki daya da farko sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Alif Lami arhoro guda ruwa ta yi huwa ta'ala ya ce Alif Lami. Waɗannan haruffa guda uku. Malamin sun ce Allahu, alamu bi muradi, bi zaɓe. Allah kaɗai ya san abin da ya karni da waɗannan harfa guda me ake nihi da su Allah ne ya san amma mun san cewa alif harafi ne da kira harafi daga cikin harfin muqaddi'a ko huruful mabani haka nan lamun harafi ne ita ma mimu harafi amma Allah ne sa abin da yake rihi da wayannan harufa li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun saboda babu wani abu da ya zo daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya fassara muna ma'anar waɗannan harufa guda uku bayyane min kitabillah na littafin Allah aw min sunnati rasulillah ko na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu ƙurani ba wata aya wadda ce muna ga ma'ana alif lam mim ga abinda Allah gani. sannan ba wani hadisi kwaya ɗaya wanda ya zo ya yi muna bayanin cewa ga abin da Allah ke nihi da su duk da wayansu malamai suna ƙoƙarin su fassara su amma dai abin da ya dacewa da mai karatu in ya zo ce Allah ne ya san abin da yake nihi da waɗannan harufa guda uku an gane ku sai Allah subhanahu ya yace Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allah ya ce Allahu Allah la ilaha illa babu abin bauta bisa ga cancanta illa huwa fati shi Allah alhayyu shine rayayye allazi la mutu wanda baya mutuwa sannan alqayyum kuma Allah shine alqayyum wanda a tsaye wajen yi ma bayansa hidima jama'a ku duba ma Allah kullum cikin aiki yake kullum cikin aiki yake amma mu ga muhammadu da lokacin da za mu zauna mai bacci eh ka zauna ma ka huta ka zauna ka yi bacci to amma Allah subhanahu Ta'ala alqayyum ne tsayayye na wajen yi ma bayansa hidimomi kullum Allah cikin kula da muke da mu kullum Allah cikin wannan yake wannan ya mutu wannan rasu an samu wannan rayuwa wannan mai arziki ne Wani an shi arziki gari Wani an baya kujera kaza wani an shi kujera da kare Wani ya samu kaza Wani ya rasa kaza Wani ya mutu Wani ya rayu kullum cikin aiki Allah yake kuma bai da mai kama mai aiki ba wanda Allah ta sawa cikin ayyuka ne yace zo kai na aiki ka shi na kai aiki ne da kai ne ya tsara ya tsara ayyukan shi wannan shine Allah alhayyu wanda an rayayye wanda baya mutuwa eh duk wanda ka riƙa wanda ba Allah ba sai an waye gari wata rana baya to daga Allah ka ya mutu ke in ki wani boka ko wani malamin tsibbu kina ganin shi ke kawo miki warjini duk wanda dama da zaman laya da da miji murmushin da miji kai dariyar da ya kai kyautar da ya baki duk alherin da ya kai miki a'a wannan asirin ne wannan tsibbancin ne wannan abin ne da wannan malamin ko wannan bokan kai miki shi ya baki wannan to ki sani ran da bokan ya mutu Allah ya mutu kuma sai ki zuwa ga wani abu amma in ki rike Allah in ga zaman lahiya da ke da miji Allah ya kawo shi in ga an samu matsala ki jingina daga shedan zaman lahiya kwanciyar hankali samun kwajini daga Allah yanzu ku duba ummu na Aisha radiyallahu anha da aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye yi kauna duk duniya cikin mata yace ya rika ummu na Aisha cikin mazawa yace mahaifi wannan abu ne daga Allah Allah ya ba ta wannan kwaje Allah ne ɗaukaka ta amma ku duba cikin gidan manzon Allah akwai wanda ta mahi ta har da ƙur'ani ina na harsa ita ta ma ta alƙur'ani umu na harshe ta ta alƙur'ani amma kuma ita Allah ya ba kwarjini don ku gane shi kwarjini ƙauna da soyayya daga Allah don haka ki je ki farauce su gurin Allah ki nemo su wurin Allah ki neme su ta hanyar kyautata alaƙar ki da mijin kyakkyawar alaƙa mai kyau gudun zuciyar mai gida wannan shi zai baki kwarjini duk abin da yake baya so ki ji baki so kuma duk abin da yake so ki ji kina so ki yi kuka da kuka ne ki dariya da dariya ce kun fahimci wannan magana ki yi kuka da kuka ne ma'ana idan abin kuka ya sami da kina kuka ki ma ki fara kuka idan abin warin ciki ya sami jinki yana murna ko da kina cikin bakin ciki ke ma ta yashi murna wannan ya ce soyayya ta gaskiya kuma wannan shi ke jawo ma mace samun kwarjini wurin miji wannan shi ke ta ki farin jini da yawan kuma su gane wannan sai su je su yi ta wahalar da kansu wajen neman wasu abubuwa kuma bukatar su ba za su yi Allah ya samu dace da haka Allah subhanahu wata'ala alqayyum ne tsayayye ne ala kulli ma huwa dunahu da duk wanda ba shi ba bin riski wajen ba da arziki jama'a iyayenmu mata ku ji Allah ka ba da arziki ba wanda ka ba da arziki sai Allah inda akwai wani abu na ta goma shi wanda aka yi a samu arziki da shi wannan da zai ba shi wannan abin da ta goma shi da ya fara ba kai ne shata mamman shata dr mamman shata ya ce sun ce tsaji ne nake yi shi yasa na samu kwarjini a gurin waka yace shin su ba su iya tsarin ba ba sa ba ƴaƴansu shata ke wannan magana yace kai shata ne ai shi ne kuma nina kun ga yana sai nuna wa mutane kwarjinin da ya samu da ɗaukakar da Allah ya mai daga Allah wayanda a ganin wani tsari ne yake yi ko wasu ne suka samu mai ya ce su je tun da sun san inda ya samu su je su samu ma 'ya'yansu wannan kwarjini wadda ka 'ya'yanku ku kwaɓe su ku karantar da su yadda aka mu'amala da miji ku koya musu wannan ga kunan da yara cikin gida 'yan mata balagaggu daidai su je gidan mijin aure amma wallahi wata duk da magana ba su iya da ji yau da za a ɗauki yariyar na a kai ta gidan miji ba ta san wanda za ka magana da shi saboda ba su iya magana amma ga ganin idanu ta iya kuna ganin kamar ta iya ba ta iya balle wasu abubuwa na mu'amala ba ta iya saboda haka ya zama tilas a gare mu mu tashi tsayin daka mu kula da irin waɗannan ababen saboda muhimmancin da ke tattare da su za ka wallahi iyaye mata ku koma ma Allah ku dogara zuwa gare shi babu mai bada arziki sai Allah nan cikinku da za a zana sana'a wata ta yi sana'a ta kai ashirin ta sai da daddawa ta sai da gishiri ta sai da magi ta sai da man gyada ta sai da manja ta sai da wake ta sai da komai busasshen tumatir ɗanyen tumatir busasshen tarugu ɗanyen tarugu ba wanda ba sai ba amma Allah bai kawo lokacin da za ka samu arziki ran da Allah ya rubuta mata samun arziki kai tsaye za ta samu arziki saboda haka ya ku iyaye mata ku gane Allah ku tattara ku kuma zuwa gare shi shine alqayyum wanda a tsaye wajen kulawa da arzikin bayansa sannan wal kala'at Allah ne ke kulawa Allah ne ke kulawa da bayi ne an gane shi ke kulawa da ba wanda ke kulawa da ba mu iya ba ka kariya da tsari sai Allah ba mu iya tsare miki da yanki sai Allah Allah ne ke wannan shi ke kare ki shi ke kare miki mijinki shi ke kare miki yayanki laya da karho ba sa kare da ke sani da ke cire karhon ke jiwa da shi wannan tsumma ne karwar tsumma ne an gane ki riƙi Allah duk kuskure ki dogara da karho cewa ai wannan karwa inda ina da shi to da zarar da gida ya gano sai hidimo sai hirisi shi wasu ana ba da irin wannan karwa nan ko akwai kusan sai dai kuma ku yi Allah ya kare amma akwai su da yawa za ga mata ana yawo da wasu abubuwa cikin gida ana ba mata a ce da ke ɗaura wanga abu ya shigo cikin gida kuna yin ido biyu da ke da shi to da kafa tsaron na sai da Allah ya kenan yana jawo kwarjini ko waɗannan abubuwan duk barkata ce wanda ya dogara gare su wahala sai amma zaman lahiya ga mutum ya dogara da Allah ya rike Allah ya bi dokan Allah ya duga abin da Allah ya ane shi sai ya zauna lafiya sai Allah ya baki arziki sai Allah ya miki kwarjini eh ya baki kariya duk inda ki shiga Allah ke wannan wata dabir tsara al'amurra Allah ke tsara al'amurra komi da shi gani Allah ke tsara shi ana cikin yanayin zahi yanzu yin Allah ya ga dama zahi da kuwa ga ana yi kuna ji a wata rana sai ku ɗaya duk zahin da aka yi sai ka jamun shiga wata irin duniyar ni'ima wace wannan Allah kuma zahirar da kuwa ga ya kawo muke akwai sirrin da ya sayi haka akwai hikimar da ya sayi haka wasu ne za su kuma da su wasu su cutu da shi duk sanda gagga an yi zahi yanzu misali don Allah tambayar ku da kai mazajen ku da ka tashi ba ku gani ba suna tsalle ana zahi eh Allah ku kai ce wallahi alaji ba ka sai ban ruwa ba ke ai tunda ana zahin ka ai ba sai mun sai ban ruwa ba amma in yi aka kama iska yana bugawa sai ka ji ya ce kyau da da Allah da cewa da yayi yanzu ka wallahi aiki ya kama gari saboda ni yana zuwa yana ban ruwa iskar da ake bugawa yana busar da ruwa amma ya akwai zahi sai a yi kwana biyu ba a yi ban ruwa. kuma shinkawa na ta ita ku ƙara ƙaba ɗaya ta kai to yana yiwa yanayin nan da kuka ga muke ciki wata ni'ima Allah ke so ya kawo mana yana so ya kawo mana albarka na abinci mu yi shinkawa tsada abinci ke sauki duk da alhamdulillah bana akwai dama ko tun da gumi Allah ya taimake mu har yanzu yana nan nawa ɗari nawa ɗari biyar ko da hamsin ai akwai sauƙi umar ta bara ɗari takwas ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai an kai sirsin wato allah shi ka aiki duk abin da kuma ga yanayin da muka ciki jama'a kuma ma babu mai iya kawo da kaya sai ɗan allah ya hukunta haka wannan yanayin da kuma ga maka ciki allah yana da manufa allah na son ya kankare mana zunubanmu wannan zahin da kika ana yi yana tsutsar zunubin ki wannan ƙunar da kika ji kina daga cikin shi, duk su ki na hakuri mu yi hakuri yau ga mun duk zafin nan da muka ji yau ga mun ɗauki azumi na ashirin da ɗaya to kun gani kuma ga mun muna ta gudanar da rayuwar mu alhamdulillah har mun saba yanzu to Allah ka sa waɗannan abubuwan Allah ka balado mana alkhairi da haka Allah ne ke wannan shi ne ke kulawa da bayansa والتصريف da kulawa da jujjuya al'amuransu min halin ila halin daga wani hali zuwa wani hali yau a yi zafi gobe a yi sanyi eh? yau a shigo damina a shigo sanyi ana cikin bazara a shigo cikin wannan yanayi wallahi duk waɗanda abubuwa duk duniya babu bokan daga wanda aiki ba wani malamin tsibbar da ke wannan ku daina bata ku wajen waɗannan mashiririta mashiririta ne boka mashiririci ne yana bata miki lokaci yana ƙoƙarin raba ki da Allah yana son ya yanki alaƙa ki da Allah ya san ke ba Allah a gabar ki kullun ko me ya samu gare ki kina tunaninsa shi ya baki shi ko kullun wani abu ya same ki sai ya dawo ya yi ta alfahari da fir'ahu shi ya ba in ki je wurin boka ba ki haihuwa aka yi sa'a aka samu haihuwa zai ke wahala ta sami in ki haihu jariri dole ki kai mai Sana'a ce kuma a yanki kaza a ba doguwa jini ko a ba aljannun da aka saita da su daman wai wani ne ka hada miki haihuwa to an je an daidaita da aljannun da suka yi shi ƙarfi an sa su sun ɗibga mai kaci to amma sun ce sai an yanke musu ɗan musuru da in ba a yanke ɗan musuru ba to jinin jaririn da za su sha an samu matsala a sa miki ka'idoji in za ki ta za ki na makewayi lalle yaron nan ki bashi hannun wani don gudun kada aljannun nan su su shaya jiri ne wa harshen za ki ki a a da yaron mana ki je ki yi lura ki ki addu'a ki tsare Allah zai tsare miki shi ki addu'a kawai amma sai kaga kullun masu irin wannan baka aqidar kullun suna tafiya bongoci ana tafiya daidai su suna tafiya birkici duk mutumin da ke da irin wannan rayuwar kullun yana cikin wahala kullun yana cikin kwanci wanda ya rike Allah kuma ya ya ya ya samu babbar gaba sai Allah ya ci نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآياتنا Allah subhanahu wa ta'ala ce nazzala alaykal kitaba Allah ne ya saukan maka da littafi nazzala alayka ya Muhammad al'kita. Allah ne ya saukan maka da wato littafi shine alqur'anu mutalabbisan bil Shi shine Al'ur'ani wanda yake cudanye da gaskiya ai bi sirki fi akhbari yana kunshe da gaskiya ne fi akhbarihi a cikin duk labarin da yake bayar musaddikan lima bayna yadayhi sannan shi alqur'ani mai gangantawa ne lima bayna yadayhi da littafan da suka zo gabanin shi ay qablahu min al da littafan da suka zo gabanin shi Alƙur'ani yana gagganta su wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah subhanahu shi shine anzala at-taurata shine ya saukar da attaura wal injil kuma shi ya saukar da injila malamai suka ce da Allah ya zo magana alqur'ani sai ce nazzala alaykal kitaba nazzala alaykal kitaba Allah ne ya saukar maka da alqur'ani malamai suka ce saboda ni Allah ya amfani da kalmar nazzala wato saboda shi alqur'ani da Allah zai saukar da shi bai saukar da shi jumlatan wahida ba. Alƙur'ani ba a saukar da shi jimlatan ware da dunkula ba an saukar da shi ne munajjaman shay'an ba shay'a kadan kadan kadan kadan kadan kadan haka aka saukar da Alƙur'ani. amma da Allah ya zo maganar abin da ya shahi at-taura da injila sai ce wa anzala taurata sai ce wal injil Allah ne ya saukar da at-taura da injila saboda ni da at-taura da injila da za a saukar da su an saukar da su ne gaba ɗai. Allah ce ya saukar da su ne min ƙablu hudan linna. Na, min ƙablu hudan linna siwa an zalar turkon hmm. inan lazi na tasaru bi ayatin lahilahun azagun shadidin. Allah ya ce an zalar taurata wal inji. Allah ne su bi haɗa wata ya saukar da attaura kuma ya saukar da injila Allah ya ce min qablu wato ai qabla tanzilihi tun gabanin ya saukar da shi alqur'ani kenan attaura da injila sun gabace mi alqur'ani sai da aka saukar da attaura sannan me aka saukar da injila sai Allah ya ce min qablu ai min qabli tanzilihi tun gabanin a saukar da shi alkitabul ladhi ko alquran littafin nan da yake shine alqur'ani Allah ce shi alqur'ani hudan wato linnas wato hudan linnas hadiyan min az-zalalati mai shiryarwa ne daga bata ga mutan. an gane Alƙur'ani yana shiryar da mutane daga bata idan ka ga mutum cikin rudu da rikici da bankaura to ya ajiye alkur'ani idan ka ga mutum rayuwa sai ta yi saiki yana cikin natsuwa cikin kwarciya harkari ya rike alkur'ani yana biya ga alkur'ani to sai ga rayuwa sai ta zama an saita ta ta yi kyau yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hudan linna shi qurani hadiyan ne min ad mai shiryarwa ne daga bata linnasi ga mutane mimman tabi'ahu ba wato ga waɗanda suka bi su duk wanda ya bi a tauratin da injila shi ma Allah subhanahu wataala zai sa wato alqur'ani ya ƙara tura shi akan ne bai yiwa ka ce kai baka yarda da su ba an gane ko to shi yasa yace wato hudan linnasi wa anzala al-furqan kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya saukar da al-furqan menene al-furqan suka ce abin da ake ne da al-furqan bi ma'ana al-kutub al-fariqa Allah ne ya saukar da littattafai, waɗanda ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya su ne al-furqan wasu malamai suka ce a'a da Allah ya ce wa anzala al-furqana shi al-qur'ani shine al-furqan domin ne ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa zakarahu da zikri salasa wato an ambace shi an ka ce wa anzala al-furqan wato da zikri salasa ba an ambace al-furqan an ambace wadanda abuwa guda ya ce wa anzala at-taurata wal injil kuma haka ba eh sai ya ce. nazzala alaikar kitab ba ɗaya ba sannan wa an zala inji ba uku ba ta ce kuma wa an zala furƙar to shi yasa wasu malabar suka ce to kenan shi alfurƙar ɗin daban ne alfurƙar ɗin shi ne waɗannan littattafan su ne ake ne wa zakara hu ba da salasa liya umma ma addaha ma ko an ce an ambace shi ba da salasa an ce alfurqan duk da wasu malamin sun ce qur'ani aka ne shi aka maimaita bayan ta an ambace shi alkitab su ku an gare su a taura da injila sai aka sake maimaita aka ce wal furqan wa anzala al eh to alqur'ani aka ne suka ce Allah ya ambaci Alkur'ani ne bayan ya ambaci kuma uku din can saboda ni liya umma ma adaha saboda shi Alƙur'ani ya gama duk abin da waɗancan musu ambata an gane min baqiyatil kutubul munazzila na sauran littattafan da aka saukar ka sofi ibrahima kamar littattafan annabi ibrahima wa kullu abin nan abin nan haka ne wa kullun wa hayyun anzalahu Allahu ala nabiyyi sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatillah lalle wanda suka kafirce da ayoyin Allah ai alqur'an wa gairi suka kafirce ma alqur'ani da wadansa Allah ce lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah subhanahu wa ta'ala shine mabwayi galibun ala amri shine mai rinjaye akan al'amarinsa Allah galibun ne ala amri fala yamna'u shay'un min injazi wa'adi babu wani abu wanda ke hana Allah subhanahu wata'ala ya zartar da wato alƙawari ne wanda ya yi na halakar da wanda suka saba masa wa wa'idihi eh, na zartar da alƙawarinsa da ya ga waɗanda suka yi aikin ƙware ba su aljanna wa wa'idihi da kuma ba abin da zai hana masa ya zartar da abin da ya yi alƙawari na yin azaba da ƙace ga waɗanda suke saba masa Allah subhanahu wata'ala kuma zulfiqar Allah shi ne wato zu hukumatin shadida ma'abuci azaba mai tsanani amma wanda man asa da wanda ya saba ma duk wanda ya saba ma Allah yi wa Allah ba daidai ba ya shiga gonar da ba tashi ba to Allah sai ya azartar da shi sai Allah ya yi mai hukuma ko da duniya ko sai lahira ko a haɗa biyu a yi a wata azaba nan duniya wata kuma sai an sai lahira wata da kun ka gani tana cikin kunci da wahala zunubin tana da cinta Allah ya hana mata zaman lahaya ta da miji Allah ya hana mata da'a diyanta su mata biyayya su ƙi mata ɗa'a, su ƙi sauraren ta ai ta bata sauraren Allah wato jama'a ku ji wa ke yanzu waɗanda ke haifa ba ke ke wacce kwaɓa naman jiki ne ba ke halitta ba ke kista mai rai abin da ya ki ke ki wahala ɗaukar juna biyunsa kuma ki haide shi kuma kin rainai ran da ya miki ba daidai ba sai ke mai ka wani kama kashi ba haka bane akan ya saba miki ke aika yaƙi zuwa ko wani abu mai kama da wani to ke ina ga Allah da ya kwaɓa namun ki da tsokarki da jinin ki? ya ce ki bari ke ki bari ya ce ki ke ki ki ko yaya za ki samu zaman lafiya da ɗaya wala ba za ki samu haka nan ba za ki zauna lafiya ce da miki ba Allah bai bari sai Allah ya haramta miki ga kikan da aure amma ce kullun kina rayuwa ka ba mu miji ba don ba ji daɗin rayuwar da masu miji ka ji saboda ni mugun abinci miyagun laifukan abubuwan da kisa gaba na saba ma Allah kullum ba abin da ka birge ki duniya irin ki ji an saba ma Allah in wani abu ya tashi kan aure zakiwa yarki ke ba ki iya aurar da yarki ba a bid'a ba ki iya yan gidanku duk wanda zai aure duk wanda kike kilin bibi ki yaro tana da wahala ki kawo ba gidanku sai ke yi duk wanda shi da an ga ya ga unguwa ya na gidan wa za a yi sai ki a ah, to gidan ke je halaka ke ja ma gidanku halaka an gane ku ke halaka ke ja ma gidanku halaka saboda haka irin waɗannan ababen ababe ne da suke neman kulawa sosai da dukkanin abubuwa ana so mutum ya iya ƙoƙarinsa ya ga cewa duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana to ya haɗu daga gare shi wallahi jama'a ba za mu zauna lahiya matuƙar muna take dokokin Allah subhanahu wata'ala ba sadar za mu zauna lahiya kuma kukun sai akwai wanda rayuwa kenan ba ta iya zama ba a saba ma Allah akwai wanda ta ce an kai kwana uku ba ta ji an kawo mata cingam din gayyatar wata banna ba sai ta ji cikin ta ya mata wata ba ta iya rayuwa ba a saba ma Allah amma in tambaye ku ita ko kullum tana cikin wahala in kwana ta kai jin ta kai kamar ana ɗaukar ta ana yi sama da ita kamar ana jan cikin ƙasa sai ta mawar kai duk wannan zulubin ne wannan sabon Allah ne wanda ki sami saboda haka mu yi hataran mu da Allah mu daina saba masa saboda Allah shi shine zuntika ma'abuciyin azabar ramuwa da wanda ya saba masa la ya ƙadiru ala misliha ahadu duk wani mutum guda ba shi da ikon da zai iya yin azaba irin azabar Allah shi yasa Allah ya ce wala yu'azzibu azabahu wala yu'azzibu azabahu a ahad hmm. wala yuthiqu a ahad hmm. ya ayyatuha النفس المطمئنة يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في عبادي جنتي Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana yake duk duniya wala yu'adhibu azabahu ahad ba wani mutum guda kwaya ɗaya da ka iya azaba irin wala ya babu shi kuma da haka kuwa mu shiga taitayen mu wallahi mu shiga taitayen mu kun ga dokokin nan na Allah da muke tace su mai kiriran shiga gama ce abu ta san ba daidai ba ne tawa miji ta ce to duk inda za kana ta na kema ƙarara da yawan ku yau haka kuke zaune da ku da mazajen ku babu zama mai kyau kuma wani sai a susuɗo wai tafsiri an ko kunya ba ki ji ga miji can zaune ba ku gyara zaman ku ba ki ce na ki toyo da lada ki ta'u wace lada ga ki tanke da miji kullun cikin wahala kullun cikin zargi kullun cikin tuman mijinki kullun ba ke da mijinki ba babu yanda za a yi kuyi daidai da ke da shi kullun wahala kuma na rantse da Allah kun gane ku ga kunan mata ba ku da azalin nan nake magana ina magana da mata wallahi in tana son a zauna lahiya kada miji ta san wani kuma na rantse da Allah ɗan mace na lailaye-lailaye ta tana so su yi waɗa ta san wani kuma duk wanda mu maza muka so a waɗa da ku in ba ku so a waɗa wala ba a faɗa in ya so ya yi duk abin da ya gaske gida don a yi faɗa sai ce ceto baba wance ka gaji da <laughs> da dai baban wance kai haka ɗaya haka sun yi ta wahala ka to da nan ba su son wahala amma in tana son a yi ta billahi da zuke yi ta na ga wata in jidalin ta da wahala sai ta ita da miji sai ku yi wahalar nan sai ya buga mata kashi sannan ta ya dawo ta ce ta watsa ruwa ta ci haba yanzu kan na ji jiki na ya dawo da kyau ita wahalar ta haka ciki saboda zungura sai za ta kama ta izai ta kai su ga gina ta mace ga na buganni kashe ni halaka ni wallahi ina haɗa mu kai ni wurin su min suka iya yi min ya ce wallahi malakin ba ganin sai na tabar ta ba na ba ta kashin wahala wasan dai tsada ba daidai ba ne to amma akwai macen da su saba da kashi in ba shi an ka ba ta wai ba a ga lafiya wannan ba da biya kwarai ta kuma na rantse da Allah ba wai wannan magana nake gaya ba in za ku da gaskiya kun su ana haka wallahi akwai masu ijiya ya ya tuwakare tuwakare duk wanda ka tuwakare miji ai wahala su ta shi ko wani bakar zuciya gari duk da abinda mu ba mu gano ba bugu bai magani daga lokacin da ka ji matarka ba ka zuje ta don ka ɗaya takaici ba to ka ƙara makanta takaici saboda kana bugunta makota da suwa inna na wa inna da raji'un habawa ne yanzu kai da girmanka da malantakarka da hankalinka da iliminka kaga haka to ka ina zamuna inda har da ku da an mai? kuna kuma sai a bi ga gari da aita yawo to abin da ya kamata kawai take don a buge ka kace ban ne bugu kakka buge ta Allah ya sabu saboda ka ya ku iyaye mata mu kula da irin waɗannan abadan kulawa da su yana taimakawa kwarai da ana nuna min lokaci na hararan mu kuma nan za mu ja birki mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro ya yaye mana damuwa baki daya kuma muna ƙara kira zuwa ga iyaye mata a ƙara sa ƙaimi da himma wajen ibada a cikin waɗannan kwanakin da muke ciki kwanaki nan da muke ciki kwanaki ne masu cike da albarka kwanaki ne masu cike da falala da matsayi da daraja a gurin Allah a yawaita ibada a daina shagartuwa da wasu ababe wanda za su hana miki addini ku kula ku kula da addinin ku kula da ibadar kada ku yi takaci. wayannan kwanakin da muke ciki ba sun da gafin shigo kuma karewa za su yau da gobe dan yanzu daren 21 ya wuce kuma ba a sake daren 21 na Ramadana sai wata shekara yanzu wanda ya sa yayi ibada yayi wanda bai yi ba an gama shi an wuce daren kuma yau za mu shigo daren ashirin da nawa da biyu shi ma yau daren ashirin da biyu wanda ya yi ibada ya yi wanda bai yi ba kuma ya zaune don kai to da aka tashi aka yi a dagi a ta yi ce to ai an ce daren ashirin da biyu ba nan na da rasar kadar take ba tashi to shi ibada ba ana da galada ba ba cikin kwanaki ne masu daraja ba daure dai jure ya hankuri daure ki ibada za ki ji daɗi za ki duk wani kuncin rayuwa da kinkina ciki in ki daji kira ibada na Allah zai taimake sadaka a daji a ta ibada da rana ma mu ta ibada gwargwadon abin da duk bawa su iya yi wanda ba zai zama mai wahala ba ya daure Allah shi mana jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya yaye mana damuwa baki daya adam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh